أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shida daga watan uku shekara ta 1439 hijiriya wanda shi ne ya dace da 26 ga watan 11 shekara ta 2017 miladiya muna darasi na 133 a cikin wannan masallaci mai albarka na iya usunna da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano a kuma cikin wannan littafi mai albarka na kamul jana'iz wa bida'uha na sheikh nasiru dino al'albani rahimahullah muna magana akan bidiyoyin da ake yi da suke da alaka da jana'iza a satin da ya wuce mun yi bayani akan bida'a ta talatin daidai يجي الإعلان عن وفاة الميت من على المنابر bayar da labarin mutuwar mamaci a muka ce za mu yi ƙarin bayani a kan shi shi bayar da labarin mutuwar mamaci a mimbarin masallacin juma'a ko na idi yana zamantowa bid'a ne idan ya tattaru da wasu abubuwa da ake yi na jahiliya da kuma ƙetare iyaka kamar a hada da faɗan wani abu na yabo ga shi mawacin abin da bai cancanci shi ba mai da malamai suke bayani da kuma nuna wani alfahari na musamman ga shi wannan bawan Allah da ya mutu wannan shi ne sai ya zama anna'ayo amma in ba haka ba annabi ya ba da labarin mutuwar wasu yana kan mambarin shi a gazuwaci mota wanzu Allah yana kan mambarin yake ba da labari yana cewa ana yakin nan yanzu gashi an kashe zaidu ali bin abi talib a wannan ja'far ya ɗauki tuta an kashe ja'far abdullahi bin rawaha ya karɓi tuta to kaga anan gurin ai ya da labarin mutuwarsu ko ba ka bane to amma labarin ne kadai ba tare da karawa da wani abu ba duk abin da aka kara na bayani akan matsayinsa da wani waye ɗinsa kamar dai da ake wasu ƙasashe ana wuce gona da iri to wannan shi ne zama bida'a, don an shigo da sabon abin da annabi bai yi ba sallallahu alaihi sallama asali me yasa aka hana saboda akwai hadisi ne da aka ce manzo Allah ya hana na'ayu kwakwaza da yayata da yayyada labarin mutuwar wani akwai lokacin da ba da labarin mutuwar ma yake zamantowa wajibi yaushe ne ne lokacin da wani ya mutu babu masu masa wanka ko kuma lokacin da wani ya mutu babu masu yi masa sallah akwai karancin masu yi masa sallah to dole ne a yi wa mutane bayani don a zuwa mai sallah wataƙila ya je ya mutu a wurin da ba musulmi ko ya mutu a wurin da ke musulmin ne amma ba su da himma ba harkar jana'izar a gabansu ba so ba da labarin mutuwar mamaci akan mambari baya zamantowa a alal itlaq sai in ya tattaru da wasu abubuwa da masu ba da labarin suke na jahiliya sannan akwai wata al'ada da muma ma muna yin wannan idan mutum ya mutu in an